A yau Juma'a lamura sun ci gaba da rincaɓewa a jamhuriyar Benin bayan share kwanaki ana gwabza faɗa tsakanin al'ummar garin Save da Chawuru da ke mahaifar tsohon shugaban ƙasar Boni yayi. Rahotanni daga kwatanci cibiyar hada-hada ta ƙasar dubban sojoji ne aka tura zuwa waɗannan yankuna inda aka bayyana cewa sojoji sun buɗe wuta saman fararen fula. Sure. Ɗaya daga cikin sojoji da ya ɗiba cikin nakare ya bayyana cewa al'umma a garin tsohon shugaban ƙasar Cawuru musamman mayaka bayan korar 'yan sanda daga barikinsu sun kwashe makamai. Abubuwa sun lalace, mutanen gari na ɗauke da makaman yaƙi. 'Yan sanda sun gudu, a zancen da muke yanzu haka sun kuma yi watsi da makamansu. Mutanen yankin sun share kwanaki biyu a kulle a cikin gidajensu yayin da wasu ke ci gaba da roƙon Allah don ganin ƙarshen wannan bala'i a daidai lokacin da harsashe ke kuka. Na gama harba guda hudu. Akwai bama bamai da dama. akwai bama-bamai da A halin da ake ciki yanzu haka 'yan kasar da dama ne suka wayi gari cikin zulumi kasancewa wannan shine karo na farko da kasar ta taba fadawa cikin yanayi na yaƙi tsakanin dakarun kasar da mutanen wani yanki. Asman Yari wani mazaunin garin Chauru yana mai cewa. Wallahi alhamdulillah gaskiya muna nan muna ta fama da kokarin yadda jama'a za su gane wannan zanga-zanga ba alkhairi bane ba. Na daya na biyu eh kamar yadda aka saba gani a kasashen duniya gaskiya anan ba a taba ganin haka ba sai wannan shine karo na farko da aka da ake ganin waɗannan abubuwan na faruwa a nan kasar Haruna Musa wani matashi a kasar ta Benin ya bayyana damuwa matuka da kuma mamakin sa ganin ta yadda shugaban kasar yayi yi gumu da bakin sa gaskiya abin da zan ya faɗa a yanzu gaskiya ni dai halina ya na mun ci abinci ya na mun zuwa gaba kwarai komi da komi ta koma baya kuma akan abubuwan da ke faruwa yanzu ba mu fahimci da komai ba kuma shi mutane su alfa kansu can a samu rigima ta wancan gefen ta garuruwan sabe da cawuru na daga cikin yankunan da motocin sufuri kama daga nijar zuwa burkina faso ke amfani da su don fitar ko kuma shigo da haja a benin yanzu haka rikicin da ya kunno kai ya dakatar da komai a cewar lawali iro wani mai kula da fito da motarsa ke dab da shiga garin na cawuru to wallahi wannan alamari matsala ne sosai saboda shi kasan mu bene bamu san shi da tashi hankali ba Wasu daga cikin dattijan kasar 'yan kasuwa masu faɗa aji sun bayyana fatan su na ganin an cimma sulhu tsakanin masu ruwa da tsaki ta fuskar siyasa tare da fatan shugaban zai saurari koken 'yan kasar. Alhaji Garba Rabiu daga birnin Kwatano yana mai cewa. Allah ne ya kaddara haka nan. Babu abin da bai gyaruwa. Muna roƙon shugaban namu ma na nan kasar mai suna mai girma Patrice Atanas Guillaume Talon. Hakika amma ƙila mashawartan ne baya da mashawarta na kirki Isiyaku ibrahim madugu yana mai cewa to abin kuma ya fara shafar nan kowa ma yana gidansa kusan a tsorace ba haraka ba inda ba, wanda zai gaya ma ya ce ga gashi shi hankalinsa a kwance komai nasa na wakana a yanda aka saba abdullahi isa rfi lagos